Eh, to kenan ba matsala eh, na ma zo studio din yanzu eh, ba matsala sai gyara wannan hotunan a gane rasa su ibrahim ya ake ciki an bude digin dini kenan Ya. an ji gyara masha Allah kyauta ya gari alhamdulillah masha Allah last na'am karba kayan su okay karba ko zuwa zona eh okay sun zo sun karba okay masha Allah amma akwai wani booking da aka yi amma dai akwai mutane a ciki okay suna ciki eh. okay eh aka kai dan wariya kata assalamu alaikum ah ranka dai sorry da Allah ya haƙuri ya haƙuri sannan ku da zuwa yawa sannan ku da zuwa guda nawa ne hotunan yanzu wannan hab za fara zaka? ok zaune a nan eh. so kamar yadda kuke gani wannan shine bip studio dina wato to bless photography so kuna ganin yadda muke setting the light idan za mu ɗauki hoto muna amfani da sobos akalla guda ɗaya biyu uku hudu wannan shi amfaninsa yana cire duk wani shado da zai tashi daga nan area ɗin duka shi kuma wannan da muke sawa daga ƙasa amfaninsa shine shi ma zai in wannan ta doko nata wannan za ta tafi aka za su haɗu sai ga lighting da take wuya duk wani duhu da zai zo a wuya shi ma ya ɗauke gaba daya shi kuma wannan shine master light din kamar yadda za ku gani mun saka eri 200 a jiki za ku gana sa shi daga gefe a haka shi kuma wannan sunansa reflector shi kuma yana taimakawa ne wurin balansin ɗin watan ya kyau na cire lantsin jiki 24 mm na sa zoom lens 70 to 200 so kamar yadda kuke gani wannan akwatin memory card dina ne na cuzin din memory card din da zan yi aiki da shi yanzu zan ɗauko batar a a studio din da nake ajiye a inda nake ajiye nake sassaka caji na batira na shi kuma wannan lighting yana taimakawa wurin da za a samu focus a yayin da ake ɗaukan hoton kenan yana taimakawa lens ya samu focus ɗin abin da yake so ya ɗauka so yanzu zan ciri zan trigger wannan shi ake kira da trigger shi kuma shi ne zai yi balansin ɗin shi zai harba wannan fitilin da na saka gaba ɗaya ko kowace ku ga ta yi a fayarin a jiki za mu ɗauke shi hoto yadda kuwa gani yanzu ina son zama masa portrait ne kusa da fuska Sun kun shi daga ɗauka a sunana muhammad nasir wanda ku sani da tubeless photography alhamdulillah kamar yadda kuke gani nan shine ɗaya daga cikin studio ɗin da muke ɗaukan hoto wato studio work alhamdulillah mun yi receiving ɗin babban bako wanda da yawa daga cikin kwastomomi da kuma abokanan sana'a suna tambaya yaya muke ɗaukan wasu daga cikin photoshoot duma musamman irin portrait pictures da muke yi kamar na 'yan siyasa da sauransu so gaskiyar magana abin da ya sa muke samun result mai kyau ba wani abu bane illa mun yi kokari mun wadata kanmu da light in aka ce light shine ka yi kokari a matsayinka na mai ɗaukan hoto ka gano menene abin da zai sa an ka ɗauki hoto ya rika balance komai a gani cewa ya kyau ba wai lallai sai an yi editing ba shi editing yana da amfani sannan wani lokacin kuma ba shi da amfani a tubeless photography for now akwai hotunan da da yawa muna ba da su ne a raw file because akwai wanda zai zo ya ce ma raw file yake so so in ba ka da ilimin da za ka iya ɗaukan hoto ka ba shi a wani raw file da haka matsala so alhamdulillah mu a shirye muke ne presenting ɗin kanmu a koda yaushe duk abin da kake so ba ka shi excellent tubeless photography we are the best